بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka mutanen wannan masallaci mai albarka a wannan majalisi na masjidus salam da ke nan rafin a ciku a birnin kabi na mana barka da wannan yammaci a daidai wannan lokaci Allah ubangiji ya samu mu dace a uwa malam Abu Waisa jazakallahu khairan ya dauko mana tattaunawa akan hadisi ɗaya daga cikin hadisai masu nauyi wajen ma'ana a cikin babi na ini. wato hadisul irbad ibn sariya radiyallahu anhu shi yasa zamu ga al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi ya kawo shi a cikin al-Arba'un an-Nawawiyya wato dama wannan shi littafi al-Imam An-Nawawi yana kawo hadisai ne waɗanda suke takaitattu amma kuma masu nauyi wajen ma'ana abinda ake ce ma jawami'ul kalim wato tattararrun maganganu ko gundarin zance wanda yake buƙatar dogon sharhi wanda suke akan wato mataki na hadisai waɗanda ake kafa ƙa'idojin ilimi da su da ƙa'idojin shari'a musulunci shi yasa al-imamu an ya kawo wannan hadisi na al-irbas radiyallahu anhu to talikin da zan yi a nan farko shine wane ne irbadu dan sariya al-irbad ibnu sariya as-sulami sunan shi kenan ɗaya ne daga cikin ahlus sufa. wato ɗaya daga cikin talakawan sahabbai ɗin nan ‘yan ƙaura waɗanda suka dawo madina ba su da wurin zama ba su da iyali ba su da komai wani ko riga arziki ta shiga mutane ba yi da ita saboda haka a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwana anan suke samun wani wuri su dan rataye ‘yan kayayyakin su ko ‘yan abubuwan bukatun a nan suke samun ɗan kalatin da za su ci wani lokaci sabai sukan zo ne masu wadata kawai sai su rataye musu zarbar dabino sai kowa ya zo ya tsantsanta abinda Allah ya ci shi shi ya ce tashi wani lokaci da yunwa suke kwana irin shi irin su al-mikzat ibn al-aswad irin su abu huraira da ire-iren su su ake ce ma'alus sufa ya sani ma shi wannan al-irbad ibn sariya yana ɗaya daga cikin mutane ukun nan da Allah ya saukar da aya a kansu faɗinsa wala alal ladina idza atawka litahmilahum qulta la eh, la ajidu ma alaihi, alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah yajidu ma yunfiqu cikin suratul tauba wadanda Allah ya bada labarin cewa babu laifi an ba su uzuri talakawa ne na gwada wa sarki waɗanda suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce suna roƙon shi ya sa sunansa a cikin sojoji wanda za su tafi yakin tabuka na bai ce ku yi hakuri, ba ni da abin zan ba ku ku yi guziri ko abin hawa ko sulke ko makani ko abin da za ku bawa iyalin ku duka ba da shi ku yi hakuri. za ka ba za a iya saka sunanku a cikin masu tafiya wannan yakin Allah ya ce tawallau sai suka juya wa ainihin tafidu min tana zubar da hawaye hazanan saboda bakin ciki Allah ya jiru ma yake kuna cewa su yanzu ba za su je wannan jihadi ba kawai saboda talauci da ya musu daurin mulki wannan shine al-irbat ibn sariya ta fuskar wato rayuwarsa a takeice yana cikin sahabbai waɗanda bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bar Madina ya je ya zo na ƙasar shan. yanzu a ƙasar Sham kenan ya rasu shekara ta saba'in da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam akwai wani hadisi shi mai cike da fa'ida ta abin da wato ma'alimin nubuwa wanda ibn sa'd ya kawo shi a cikin tabaka haka nan abu sheikh al-asfahani shi ma ya ruwaito shi wanda lokacin da aka je yakin tabu kadan shi irbado yake ba da labari cewa su suna cikin waɗanda suke tsayawa a ƙofar abin nan ke na za a ce tanti masaukin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne ɗaya daga cikin kamar ka ce wato security ko guard wanda suke gadin makwancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana cikin ranaku ya ce sai muka ɗanje biyan wata bukata ko da muka dawo sai muka tarar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manyan jami'an sojoji kowa ya shiga cikin makwancinsa ya kwanta suka ce sai muka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa su waye nan sai muka ce shi ya manzo Allah mu ne su wani da wani da shi da Abdullahi dan Muzaffal da wani mutum mai suna Ju'al ibn Suraqa su ne guda uku masu gane shi nabi ya ce ina kuka shiga tunda ana ta neman ku ana ta abinci ba a ku? ba kace to mun dan je wata bukatar mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya kira Bilal yace kai Bilal shin akwai ragowa abinci a ba waɗannan bayan Allah Bilal yace ai babu abinci ya kare gaba baki daya da zai ce da dai duba sai yi dai a samu yace sai na dinga ɗaukar buhunguna da aka zuba da biro ina karkadewa ga ko wani abu zai faru sai a haka na samu dabinai kamar kwaya bakwai zuwa goma na tattaro na kawo manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo ga abin da ya sauka nabi ya karba ya sa hannun shi mai albarka ya jujjuya sai musa adda ya ce mutane guda uku to bismillah ku irbadu ya ce ni dai ina kirgawa cewa ina ci da hannun dama ina aje kwallon dabino a hannun hagu sai na da dabino yake sai na kirga guda hamsin da hudu <laughs> ya ce kuma na san kuma abokaina sun tsira wannan dabino zai kai haka yace sanan ciki na ya koshi ya ya taka sanan muka ce manzo Allah mun koshi yace kuma dabinan yana nan yadda yake sai da bai ce Bilal su kwashi dabinan suka je ka sake ajewa to gidan bai maka wannan yana cikin abin da irba da ya to irin abin da ya bashi mamaki da nabi ya ce mishi ya ce mai ya ce musu zauna ta ci suka ci har suka koshi ko yanzu ka ci dabino da hamsin za ka koshi sai ka yi tsad za ka wuri baka sake neman wani abu to ibadu ba yi da hadisai da yawa Wannan 'yan hadisai shi kadan ne saboda bai yi zaman karantarwa ba duk da ya dade a duniya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka lissafa daga rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta 11 bayan hijira farkon ta zuwa shekara ta 75 bayan hijira shekara 64 kenan wanda kaga wato wasu ma cikin sahabbai wanda suka shahara da karantarwa yuma ma ta riga shi rasuwa irin su abu huraira irin su Ibn umar irin su aisha duk a wannan a tsokokin shekarun su rayu zuwa rasuwarsu amma shi ya fita jihadi ya kama jihadi ba ji ba gani ya zaman shi a kasar wato a sham ya rasu a wannan shekara Allah ubangiji ya kara masa yadda Allah kuma ya kara masa shi da sauran sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato falala da daukaka abu na ɗaya kenan abu na biyu kamar yadda muka ambata kamar yadda aka ji kuma daga malamanmu Allah ya saka musu alkhairi wannan hadisi yana cikin manya-manyan hadisai wanda ake gina turakon addini a kansa ake gina usul na addini a kansa ba hadisi ne kawai wanda za a karanta a yi mishi a shawarar tsuntsaye ba inda ana so a amfana a mori abin da ke cikinsa na fa'idoji amma a cikin lokaci za a iya yin jimillar fa'idodinsa zuwa abubuwa kama haka na farko shine wato muhimmancin wa'azi a rayuwar musulmi musulmi baya rayuwa babu wa'azi baya zama kawai haka ya ce ba zai dinga sauraron wa'azi ba shi ya riga ya girma ko ya san abin da ya sani ko kuma ya raina malaman da yake rayuwa a cikinsu to ba zai ankara ba zai waye gari zuciyar shi ta bushe sai waye gari dan abin da yake riritawa na imaninsa ya ya dashi misalin wannan kamar misalin kwano ne da kullun ake cin abinci a cikin ko da kullun za a zuba maka abinci a kwananka ko a kulanka a ce ka cinye shi ga baki daya lallai kullun kuma yana buƙatar wanki kafin gobe a cikin abinci da za kaddara a ce kullun an cinye ba za a wanke ba, gobe sai dai a sake zuba wani ganin cewa kai ka ci jiya kafin an kara zai mai yawan kwanan kare ne kawai ko zai yi daka-daka ya yi da ke to kama ka zuciyar wanda ba a wanke ta da wa'azi take Ka duba abin da ya ce abin sallar da wasallam ya musu wa'azi wanda sai da idanunsu suka zubar da hawaye wanda kuma sai da zukatansu suka raurawa to da ka akwai buƙatar a dinga mutane wa'azi wanda zai dinga tuna musu lahira ya dinga gintse ɗan adanci da ke fuskarsu zuwa ga biye wa duniya a da yaushe nabi sallallahu alaihi ya yawaita ire-iren waɗannan wa'azuzzuka a cikin ainihin wato rayuwarsa hakanan waɗanda suka biyo bayan su cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malamai sun ɗauki wannan matsayin tafarki wanda yake na gyaran halayya da gyaran zukatan mutane so da mu gane muhimmancin sauraron wa'azi yana amfani ne wajen raya zuciya kamar da aka karanta wa zakir fa inna zikra fa’ul mu'minin lalle shi wa'azi yana amfanan mu'mini idan kaga ana yin wa'azi kana fahimta kana gyara kurakuranka kana ɗaukar izina to alama ce akan cewa akwai imani a cikin zuciyarka sai ka gode wa Allah kuma ci gaba da ta imaninka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin Tirmidhi imani yana dashewa ya kode ya dashi yace kamar yadda tufafi yake tsufa idan mutum baya baya tattalin imaninsa to imanin nashi zai sururuce ya lalace yadda ka san mutumin da yake sabon tufa kullum ya wanke yana ta wankewa yana ta sawa yana wankewa har tufafin nan ya tsufa har zanen da ke cikin shekuri to abu na farko kenan muhimmancin wa'azi a rayuwar musulmi na biyu shine umarni da jin tsoron Allah umarni da takwa wanda a asas a cikin dukkanin wasiyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu kaga tantan bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to kai mana wasiya wasiya ta farko da ya fara musu ita ce jin tsoron Allah kamar yadda Allah madaukakin sarki shi ma ya ba mu labari cewa wala qad wasina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah to jin tsoron Allah shine shine wato kulle kulli najatin duk wani abu da mutum zai iya tsira to babu kamar jin tsoron Allah wanda kuma duk ya maka wasiya daga tsoron Allah babu shakka ya maka da wasiya da abu mafi muhimmanci na biyu ke na uku a buƙatuwa zuwa ga wato neman nasiha daga manyan malamai musamman sanda duka samu dama a wurinsu ko musamman sanda kake jin za ku iya rabuwa da su kamar yadda shi irbabu ya ce da muka ce to ko dai wa'azin ban kwana ne sai muka ga akwai buƙatar bayan wancan wa'azin da ya mutu da ya raurawa zuciyarsu yanzu kuma suna buƙatar wani sabon wa'azi in dai ya tabbata hasashen su cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba da zuma wannan ba zai ba duniyar ne to wannan ya daga cikin abin da ya kamata mu dauki zuna da shi shine din da muka ga malamai masana masu ilimi masu wa'azi mu yi kokari mu yaki abin da za mu yaki ta kafin wani lokaci za a nemi su a rasa ko za su yi nisa ko kuma za su zama ma ba su da lokacin da za su karanta, ko kuma mai gabaki daya mutuwa ta ɗauke su na san kowa zai iya buga misalin wani malami da ya sani a kusa ko nesa wanda zai fatan ina ma da wannan malamin haihu yana raye ya ci moriyar sa na san dukkaninmu mun san irin yadda a yanzu din nan wannan rayuwar ta mutu ke da tsananin bukata zuwa ga malamai rabbaniyu amma babu su wasu sun mutu wasu sun yi nisa wasu sun zama malamai international ba sa ba sa ba sa ba za su iya kula ba sun fi ƙarfin wato matsayin ganin su ma ya zama yi shi za a shekul albani muhammad nasiruddin yake fada yana cewa shi yana gode wa Allah Allah ya mishi ni'imomi mabambanta waɗanda ya san ba kowane malami ne ke samu wannan ni'ima ba farko ni'imar Allah ya sa ka yi karatu mai inganci sannan Allah ya baka tsawon rai sannan Allah ya sahale maka aikin karantarwa kuma ya baka karbuwa a cikin mutane yace waɗannan neman mu ya tabbatar jarabawa ce gare shi na fata Allah ya sa ya ci jarabawa ne ba kowa ne Allah yake ba shi ilimi sai wanda Allah ya zaba a cikin da Allah ya ba shi ilimi kuma ya zabe su ba kuma kowa Allah yake ba shi damar ya zauna ya bada kwanduwa ya takarantawa ba kowa bane shi a shekul albani ya shekara sama da 60 yana karantawa yana wa'azi yana karantawa yana rubuce-rubuce yana raddi yana ta'aliji yana ta'kiki sama da shekara to ba kowa ke samu irin wannan damar idan mutum ya samu wannan damar kuma ba kowa ne kuma zai samu damar ya samu karbuwa a cikin mutane tun yana da ran shi da lafiyarsa da hankalinsa don wani zai ta yi a ƙeda da shi samun karbuwa yana ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa cewa bari ya ci gaba da yi duk da ba ita ce ma'aunin da kawai yake za ka gini ba to haka nan a abin yake a yanzu malamai sun yi karanci wanda cikin alamun tashin alkiyama ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa yazhabu yazhabu salihuna hakan mutanen kirki za su ta mutuwa mafi kirki ya mutu sai na bayan shi sai na bayan shi annabi ya ce hatta ya buƙa gusa'un minan nasi ko husalatun minan nasi har sai an wayi gari saura mutane marasa daraja tsallan su a cikin al'umma Allah ya zare mutanen kirki ana ana neman ana rasawa shi yana daga cikin abinda mutum zai amfana da shi shine ya amfana da damar da ya samu musamman damar gamuwa da malamai malamai na Allah malamai rabbaniyun da kuma neman nasiha ko wasiya daga gare su Allah ubangiji ya saka musu alkhairi ga baki da abu na gaba shine abinda Allah Abu Isa ya kai wajen cin wato da'a da rutunawa a gaban shugabanni na addini su ne malamai da shugabanni na mulki su ne sarakuna da masu mulki da sauran masu fada a ji waɗannan duka Allah maɗaukin sarki ya ba su daraja cewa su ne jagorori ya umarce su da su yi adalci da tausayi da kyautatawa ga na ƙasa da su kuma shari'a ta ja kunnensu a kan abin da ke kansa na mas'uliya kuma idan aka je lahira in ba su yi nagari ba sai sun yaba wa aya domin kuma talakawa sai aka ce mai hakuri da su yi musu addu'a mai kyau idan sun ba mu umarni wanda bai saba wa dokar Allah ba mu bi ko da ran mu baya su da za a yi wannan za a ga rayuwa ta yi kyau su su rike abin da Allah ya ba su na girma kuma su ji tsoron gamuwarsu da Allah saboda nauyin girman da ke kansu nauyin haƙoƙin al'umma da ke kansu sannan su dage wajen kyauta wa mutane don gyaran addini da rayuwa da kare mutunci da kare dukiyoyi da sauran abubuwan da Allah ya sa kansu mu kuma matsayin mu na mabiyansu mu haƙura da abin da za mu gani na ɗan adanci ko gazawa ko na abu makamancin haka sannan su ko malamai dama aikinsu shine sadar da mu da Allah maɗaukakin sarki yi mana wato tuntuntuni akan yadda za mu yi wa Allah ɗan mu tsira a duniya ba a samu mutane rukunin mutane masu nufin sauran mutane da alheri ba fiye da malamai masu wa domin su kullum fatansu shine mutane su zama nagari wani ma a garin haka har sai ya manta kan shi ma har sai dai ya koya muku ma abin da shi ma bai ma aiki da shi wato har ya shiga cikin zargi domin abin zargi ne ga malami ya zama yana koya mutane kyawawan abubuwa shi baya aiki da shi amma malami na iya samun kashi a cikin wannan tsautsayin a wajen dage wata cewa sai mutane sun zama sun zama na kirki babu wanda ya kai alkhairin su a cikin al'umma kasancewar su suna koya mutane alkhairi da kullum shi ta annabi yake cewa khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama aiki malami shi ne kullum koya mana alqur'ani ba wai mujarradin koyar da bakin koyar da dokokin alqur'ani da shari'a da shari'a da fassara saboda umarni ake mana da mai musu da'a mu kyautata musu zato mu musu addu'a da fatan alkhairi ya lal asaf a yanzu mutane neman laifukan malami suke al-imam an-nawawi shine yake ba da labarin cewa suna ɗalibai, sun kasance har sadaka take ta musamman da su dinga yin addu'a cewa Allah ka rufe idan mu daga ganin laifukan malaman mu ba kuma yanzu kokari yake a tono din da za a samu da laifi da rabin laifi da wani abin da ya kama da laifi Za a mai da shi laifi kuma a zuguguta shi don a ci mutuncin a wani daga cikin wanda aka same shi a irin wannan sabda Allah ka tsare abu na gaba shine hadisi yana tabbatar mana da ainihin ka'ida ta luzumus sunna wato lazimtar bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sunnan halifofinsa wanda wannan shine tafarkin addini na kwarai shine tafarkin addini ingantacce bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bin sunna halifofinsa abubakar da umar da usman da ali radiyallahu anhu ajma'i wannan shine tafarkin magabata din wannan shine sunna din wannan shine izala din wannan shine salafiya din duk wani suna da zaka kira shi ka iya ka kira shi amma in bai dace da wannan ba to ba daidai bane haka ba mu tashi mu ibada himma wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rusunawa a gabanta din suna baya yiwa sai an karanci ta sai an koye ta ba a yin shi da ka ba a yin shi kawai da alkafara ko abu yayi ko abu yayi ma a shakira da haka wajibi ne akan kan ahlus sunna ya shiga makaranta ya koyi karatu irin yadda iyayenmu da kakannin mu din nan yan izala na dabaka farko suka dinga yi Allah ya taka musu alkhairi da zaran mutum ya shiga izala yau to gobe kawai za a gan shi ya sai littafi ya kowa makaranta sharaɗin a gane kana izala kawai shine a ga kana zuwa makaranta ba irin wannan izalar da mu yanzu kawai muke ɗauka kawai suna ne ba a su yin izalar da kowa yana zuwa makaranta kowa yana zuwa wa'azi kowa yana tura 'ya'yan shi da matan shi zuwa makaranta da zuwa wa'azi za ka ga al'amuransu suka yi kyau suka bar bayi da kyau Allah ya saka musu alkhairi abu na gaba da ke cikin hadisin shine tsoratarwa daga bid'a bid'a ita ce kishiyar sunna inda da aka umarni da abu sunna to lazumin haka shine umarni da a guje wa bid'a a cikin addini kare-kare da canje-canje da ra'ayoyin mazaje waɗanda aka sassaƙa su aka yi su mogalin ɗinsu zuwa cikin addinin musulunci wajibi ne a guje musu nabi sallallahu alaihi wasallama ya labarta mana cewa da ma za a yi haka mutane za su ta kokari su ga cewa sun kawo nasu kalam sun kawo nasu abin faɗe din sun yi cushe a cikin rigar musulunci to Allah kuma ya kayyade malamai waɗanda za su cigaba da bayanin abin da ke cikin duk abin da aka kawo sabo aka jona shi da musulunci za su cigaba da bayani a kan abin da ke cikin shi na ɓarna za ka wajibi ne a guje mu bidiyoyi da suka shafi ibada suka shafi ainihin aƙida suka shafi abubuwa waɗanda suke kai tsaye a cikin addinin musulunci waɗannan abin gujewa ne abin ƙyama ne domin ƙarshe za su kai mutum zuwa ga halaka nabi ya ce kowace bidi'a ɓata ce kuma bata ɗan wuta ce haka bai kamata mutum ya wasa da irin wannan mummunan siffa da aka baiwa bid'a ya dinga ganin wasa ce ko da abin da ake ganin bid'a ne ko ba bid'a ba to kamata ya kai ku guje mishi kamar yadda inda zaka ga wayar wuta ana so a tabbatar akwai wuta a nan ko babu ba za ka ce bari in taba gari ba sai dai kawai a ta tukunna a ce to a zai barta kawai ba za ka ce bari kai hannunka ka taba taimaka shokin sannan ka tabbatar ba za ka bida ta sannan hadisin ya nuna mana wato at-takhayyul bil ba wato wa'azi cewa ana so a dinga yi ana daga kafa ba kullum ba ba kullum ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya musu wa'azi a wannan rana iya wanda suke bukata to kuma sai da suka bukaci kari sai ya kara musu wato ba a so ka zama malami kan matsa wa mutane da wa'azi ba ji ba gari in an yi asuba kai wa'azi an yi aza kai wa'azi ana la'asar ka sake daukar lasifika ana magarba Allah malamin nan sai a hankali sai ga mutane suna fita mun Mas'ud ya ce ba a sallallahu alaihi ya kasance yana daga mana kafa game da wa'azi kar mu zo abin ya gundure mu saboda dan adam yana da yana da saurin gundura da abin da aka matsa ne a saboda sai a dinga sa wa'azi sati sati ko kwana biyu ko so ɗaya a mako haka dai yadda idan an gama mutane za su dinga shauƙin to Allah ya kai mu na mako mai zuwa amma an ka zama ɗan ina da wa'azi dinda ka zama da mutane kai ta musu wa'azi a kasuwa kai musu wa'azi da an je an hau mota nan ba ka fito da ba kun sama mu ƙara sanadiyar bara a ci gaba Wala za su waɗe su mako ne wuce saboda haka ana so ne a dinga yi a gwargwadon bukata gwargwadon bukatar mutane da gwargwadon halayyarsu da su don mutane suna da sauran abubuwa da damoyinsa na rayuwa suna da bukatu na yau da kullum kuma wannan buƙatun rayuwarsu ba za ta tsayi ba sai da su to ka ce ka tare su a ta wa'azi ba ji ba gani to za a kai ga lokacin da duk sanda ta za ka yi wa'azi ba za ka fi kowa ba wannan bai hana kuma a ware wata rana a yi wani wa'azi kassar irin wanda bukata za ta sa a yi shi tun safe har yamma irin samina da ake cewa ko wani workshop ko wani abu ana iya yin wannan gwargwadon bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ire-iren sabai sun ba da labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dan da yi karatu akan dujal tunda aka yi da sallah asuba yake jawabi sai dai in ka gaji ka tashi ka fita ka je ka ban daki ka dawo ko ka je kai ce bare ko ka tafi gida ka je ka ga mata ka cewa to yawa a nan ba ba irin ya suke cewa ne ba ta gari ya waye ne ko sai ka dawo sai annabi bai bar wannan wa'azin ba bai tashi ba sai bayan isha sai da ya tsaya a yi azar a ci gaba a dawo a yi la'asar a ci gaba a dawo a yi magarba sai da aka isha wuni guda ya eh, yana karatun dujjal hadisin ana cikin sai musu dogon hadisi ko yanzu aka kasa hadisin gaba za a iya wuni ana sharhin shi don haka kun bukata ta kama babu laifi a yi irin wannan wa'azi amma ba a ce kuma kullum irin shi ake wannan kaga ko a jami'a ne a ce lacca kullum daga safa har magariba ai kaga ba za ta yi inda mutane suka je neman na duniya ke ko duk da ɗabi'a ce mutum yana yana yana muhimmanta da abin duniya amma ba zai jure wannan a irin irin irin wa'azi tufo saboda nan ba sannan abu na gaba shine umarnin da muka ji a cikin hadisin cewa ayi ru'u da sunna ruko mai ƙarfi Nabi sallallahu alaihi wasallam yace abdu alaiha bin nawadi wannan kwatantan cewa a cije su da fiƙoƙin haƙori yana nuna zuwa ga cewa rukun sunna to ba da wasa ake shi no shakin za a rike ta ne gyam. wato duk abin da ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko sai a rike a kama aiki ba a sakati da ita ba a kawo mata tangarda ko ai ta kawo mata wani zance mai hauragiya kamar yadda ibn abin iz yake nakaltowa a cikin sharaki fiqhawiyya inda yake cewa idan ka ji hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka dauka kamar yanzu kai ne Aisha ko Abu Huraira ko Anas ko Jabiru da Annabi ya ga hadisin nan baki da kulli yace to a yanzu in ka dauka haka ne kana jin zai iya ka fara tarin to kafin ka yake da hadisin nan sai ka je kai shawara ko sai ka ji menene maganan mazhabin garo shi ba za ka iya wannan tunanin ba kawai sai dai ai so duk sanda ka ji hadisi ka dauka kawai wannan hadisin kai da kai ake don kai aiki da shi kawai za ka samu ladan to ne ruko da sunna ruko na gem kamar yadda na ambata a baya ruko da sunna jama'a baya yiwuwa sai an yi karatun sunna idan mutum bai yi karatu ba yace zai riko da sunna to ƙarshe ɓarnar da zai yi a cikin addini sai ta fi gyaran da zai kawo misalin wannan shi ne misalin mutumin da bai sayin din soja kwata-kwata sai a shi bindiga kai a ce tsaya a kan shi in ƙarshe kafin la'asar zai kashe mutane a sau da ba yi da endurance ba shi da training ba shi da ƙwarewa irin ta sojoji din kawai aka zo aka ce shi to kaga bindiga nan da kayi nan da kayan wannan nan janan kawai za su shi to ƙarshe ko hararar shi ne sai rabe shi kawai amma kaga shi soja duk yadda aka yi aka kawo in ka harare shi in ka zage shi in ka musu mutunci shi in dai ba ogan shi ya ce mishi harba ba ba zai harba ba saboda yana da training to haka yake kaman bambancin ɗalibi wanda yake harkar sunna akan ilimi da wanda yake akan harkar zafin kai shi ɗan zafin kan nan kawai zai gane kawai a mutu halli mai yanzu din nan ba wani wayo wani wancan shi kuma yana da ma'aurai da malamai ta koya mishi yana da abubuwan da ya koya wanda suke gayidin ɗinsa wanda kuma suke jan zamun sa a lokacin da wani abu zai iya jan hankalinsa na ɗan adanci ko fushi ko rab saboda ina ƙara akadawa cewa ɗan uwana masu albarka wanda duk ya san cewa baya zuwa ɗaukar karatu to ya ƙoƙari ya fara zuwa ya nemi malami na kusa da shi wanda zai dinga koya mashi karatu na fiqhu na hadisi na ƙur'ani, na tauhidi na siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akalla waɗannan su ne basic su ne ilmomi gama gari waɗanda a cikinsu za ka koyi addini ka koyi mu'amala ka ɗan san abin da ka tsururuta wanda za ka tsira a gaban Allah ba dole sai ka zama malami ko mai wa'azi ko mai raddi ko wanda ake nuna shi a gidan TV wannan wani kautsayi ne Allah ya tashi tarfta ka da shi zai jarabce ka amma dai abin da za ka samu wanda za ka yi addinin ka ala basiratin to wannan fardu ainin ne a jami' wanda kuma wajibi ne kowa ya tashi ya karanta don ya tsira ranar alkiyama sannan kuma wanda suke ƙarƙashin ka ƴaƴa da mata da sauran iyalai wajibi ne su ma kaga cewa sun samu wannan tarbiyya ta addinin musulunci kuma Allah yana cewa ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunan ku da iyalan ku daga wuta Allah ka tsare a kan da cika mu da dogon surutu wanda zai mantar da mu farkon sa da ƙarshen sa ana ganin wannan talikin ya isa ka insha Allah abin na faɗa daidai ina fata Allah ya bamu ladansa Allah kuma ya gafarta mana mu Allah ya jika magabatan mu cikin malaman mu da iyayen mu da sauran musulmi Allah kuma ya kara mana aminci a wannan kasa ta mu ta Najeriya da wannan jiha tamu ta Kebbi da sauran jihohin mu na musulmi Allah kuma ya taimaki shugabannin mu su zama mutanen kirki da aikata alkhairi wanda mu da su ba mu ci moriyarsa Allah kuma ya ba mu ainihin wato dacewa a dukkanin al'amuran mu ya samu gama lafiya wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh